na rantse da girman Allah ɗaya kenan ko mm. bidiyon da yake a duniyan nan na matan da aka sani mm. na rantse da girman Allah ya fi saba'in eh, eh. saboda na rantse da Allah ko rantsuwa na miki mm. ba zan miki kafara ba ko na rantse da girman Allah ɗaya kenan ko bidiyon da yake a duniyan nan na matan da aka sani mm. na rantse da girman Allah ya fi saba'in kuma ni ya ce to wai wani ba abu abin kin sanya ake wai fa mm. za ki shiga ban daki mm. ki wanka sai ki ga wai mace wai ta yi tana rawa ta ne wa kanta bidiyo a tiktok sai ta dora a dirab kawa in ta zo kina can wata ma kin yi shaye-shaye kin sha kodin ki ko kin yaɗin colorado kanki ya bace ta ɗau waya ki za ta iya maza ta posting to anan ne ta ɗauka ai ta ɗauka ai ta maza ta dame sai ta mai da shi olli ko kuma ta adrap din nan ta saving ɗinsa ta tura a whatsapp din ta goge ta yaya ki gani to kin ga ta inda bidiyoyin wasu wallahi ya fito mm, wallahi wallahi bidiyoyin yanzu da suke yawo a waiwayi tsakani in kika gani wata ma abun kunya zai baki ke ba ki taba daukan ma iska ba ce to wata kenan ma kin ga ba don kudin take eh kawai zaki abinki ne bisa raha ki ajiye mm. a dirab to kaga ana mm, saving ki, kin ji can kin bugu tun da duk shaye-shaye da yawa ake wasu daga ciki an sha an bugu za ta ɗau ki taimaka ta amfani da wannan dama taimaka ta sauke mm. ta tura a wasaf ta je ta goge